<laughs> kaga nan ni kadai ne eh, sai in ba in ba ruwa na alkur'an tabayin nan ba har yanzu ba ka ga abincin nan ba ya haba na je na je ko ina bai bari in koma wallahi wani kire Allah bari in karɓo abincin nan kai ye wadda ina zaka je abincin mana tun ɗazun tun ɗazun ban fa mu karya ba fa ban mu karya ba ya ne ha baka karya ba ye ko ye dan da ko mun sandan nan me ka yi ya ba rike ta haka na riƙe. ta ɗaya hannun na riƙe. karya ka karya yanzu ye ka karya ai kai banza ne kai wani gidigo ne wallahi tallahi gidigo ye abincin kai wani lado ne ba komai da dokos din eh naji banda ji ai kallon ka nake shi ma yanzu ya zama up to ai ya dan kwana kwana ne eh. kana ji eh ka zo baka sallama ba sai ka zo min da hamma da maganan girki ko salama ne ko wa alaikum salam mm. in dai kan girki ne ko bi ka ce in yi zan yabba to yanzu ye girki ya zo yana nan anan shine ka banne ina ta kwala hamma rashin sallaman da baka yi bane to salamu alaikum <laughs> wa alaikum salam <laughs> <laughs> ka kwarai kuwa ka ji bayanin musamman ka ji girki a baki ba an yi kaina na kosa ka zo bar kuma da wawan loma ye naji sau na san hannunka inci biyu ne to ka yi ɗabarin da don bai kamata a tsaya mana kuma bari za ka yi na haɗe ya ba za ka to ina ruwanka ka saka mana ruwana ruwana faruwa nan aka tafi ruwa wan wan alƙur'an kafi ni ce hmm? walla kafi ni ce zan ɗan sharuwa nan ya ne yake riga zuwa ban kushe ba kai yi abincin nan ya yi daɗi ƙwarai kuwa ya yi daɗi ƙwarai kuwa taɓa ba ta taɓa yin girki mai daɗi ba irin wannan ƙwarai kuwa saboda haka dole in suka hannu ka tuna ƙarshe kuwa A ƙarshe kenan Ɗan buhun ba kawai kana ne neman ka yin cin gaji Haɗamamme. Haɗamamme, ƙarya kake wallahi. Mm, ba haka ne ba zan kuta. Shukura. <laughs> Yeee! ina abincin eh, na cinye ka ka ka me na cinye in ba haka ne ma ba wallahi kwara ta zakai hankali na ina ka cinye yo na sani na faɗi wani hannun na ba a ah, to na sani Allah na abincin babu babu na cinye na cinye haka za ka ba na ma na ma ni kawai ka fi ni ci hes ko hannu kake yan ba koshi ba ta gire ka da baka koshi ba ni dai ba na koshi ba ni fa na aje abincin na fa na kici saboda ka zo mu ci tare za ka mun butulci yin ma butulci kai kai din banza kai ka isan ma butulci ya ka ci bashi ba wani bashi wallahi ka ci bashi wallahi na rama to wallahi na rama kai ka baka ran hankali eh kai. ya ya ka san Allah ka shige mu zan iya kwada ma kwanan nan ka ga da baka kwada mu kwado ba ina eh, da baka kwada ba Ka ka ran hankali sai tana da da muke ko kwada ma kwanan nan ba ya ka buga ba wallahi da ne fuji fuji da kai ana wallahi ka tabbata Allah ya dara mu Okay.